إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا السلام عليكم ورحمة الله bayan gabatar da daisar islam kuma insha Allah kamar yadda muka saba kowanne satin Allah ba mu iko ranar litinin muka haɗu wannan masallaci domin ta littafin bulugul marabi yau ma bisa ga taimako Allah za mu yi da shan karatunmu na yau akan na da ya gabata kuma mun gama babin da muke ciki na na babu salatin istiqai ke ci karshen bayanin salloli yau za mu tashi babin libasi babin da ke magana akan hukuncin tufafi me yasa aka ambaci tufafi bayan gama bayanin sallah saboda li'anna sitar al'aurat ahadu shurudi salat saboda suturci al'aura yana ɗaya daga cikin sharuɗan sallah in ba suturci al'aura ba sallah ba ta inganta don haka ana gama bayanin hukunci hukuncen salloli sai a kai bayanin hukuncin tuwa saboda sai da shi sallah take kamala Allah madaukakin sarki ya yi magana cikin alkur'ani ya ce ya bani adama ku zo bi na takum inda kulli masjidin wa kullu wa sharbu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin Allah madaukakin sarki ce ya ku ya ga annabi Adam alaihi salatu wassalam ku zubi na fakum inda kulli masjidin ku riki kawo a gurin kowane masallaci ma'ana dukkan wani gurin da za ku bauta ma Allah kamataccen abu ne a same ku kuna kawatattu Allah ya ce wa ku ci daga cikin abubuwan da aka halatta muku na nau'uka daban-daban wanda abin da aka dan sha maka ci washarabu ka sha daga cikin abubuwan da aka halatta muku sha na nau'uka abubuwan sha shaye banda waɗanda aka toge irin su giya Allah ya ce amma cikin haka wala ku kada ku zama mabannata ku ce gona da iri nisa Allah ya ce hu la yuhibbul musrifina lalle Allah baya son waɗanda suke mabannata israfi wajen tufahi ya wuce ayi tufahi ya wuce idon sawu wanda mutane da suke sa tuwa ne su idan sun sun kasu kashi biyu akwai masu raganci kiyales ba wani shiwo nasu ne ba ne kawai shi dai kila wani ya ba shi riga wadda ta yi ta yi jiki na tsawo don haka sai ya ji kunyar rigar nan ya ji bai ya keta mata sai bai ya keta ma Allah sai ya ja riga sai bishishin bishishin kowanne dole bishishin bishishin ya hisan ya ga ya saba ma Allah bisa ga in ba shi yadi mai tsada ya kille shi ko ya je kasuwa ya kawo akirka irin jin din nan da aka dan gayu da shi haka sai ya ga dai bai ya kai shi ga tela gaskiya ya rage mai kima don haka sai ya ja haka nan ya wuce zangon da shari'a ta iyakance kawai don kasala da rauni ba wai shi don wani show na shi bane sai haka wanda ya yi dawan dawan kasa ya yi makal makal kaga dai ya nuna ba wani gayu na ko irin rabbanci dai ne na biyu masu jin isa jin irin wandunan ustazawa wani dan abin kasawa ne wata wani bawan Allah ya ce da gata dan a gajjen wanda ya ce malam gata wallahi ka ji tsoron Allah ji ka kai gare ga kuma ana saurara maka kai dan lalle wanda aka kaga wanda ya nuna rashin mutunci kaga wannan bai sani ba ne shi malam gata yana kokari ya ga ya sunna ta tabbata shi ko yana ganin aiki tsara ce saboda ya ga manyan maluma da manyan jagorori duk tuwahin su mai yawa sai ya wuce ya ɗan tabi kasa sai ga shi wanga ga su mai wa'azi mai kira amma a ce dan wando ne can suke kauri ya rike shi ya mai nasiha ko sai ya to kaga wanga in